radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shar Hausa Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na Mulika Iran. bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda da shi zamu kawo karshen abin da muke dauke da su. idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu kwana da ku waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis, birga watan Agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan zulhijjan shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan agustan shekara ta 1960 kasar burkina faso ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turawan sun mamaye kasar burkina faso ne a farkon karni na goma sha miladiya faransa ta ci gaba da mulkin mallaka a kasar har zuwa shekara ta 1958 inda aka kafa tsarin jamhuriya amma ƙarƙashin kulawar faransawa sai kuma shekaru biyu bayan haka faransa ta baiwa ƙasar burkina faso 'yancin kai sannan kuma ta zama mamba a majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1984 aka sauya sunan ƙasar daga ofa balta zuwa burkina faso ƙasar tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 274 sannan kuma tana da da ƙasashen niger benin ivory coast ghana mali da kuma togo masu ware kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato bar ga watan agustan shekara ta 1990 a taron kungiyar kasashen musulmi ta oic karo na 19 a birnin alkahira na kasar masar kungiyar ta shelanta kundin tsarin kare haƙƙoƙin bil'adama a mahanga irin ta addinin musulunci a cikin shekara ta 1948 ce majalisar ɗinkin duniya ta amince da wani ƙudiri na kare haƙƙin bil'adama amma ƙasashen duniya da dama ba su amince da shi ba musamman ma dai kasashen musulmi waɗanda suke ganin addinin musulunci ya bai wa ɗan adam sa ne bisa tsari na addini wanda shari'a ta amince da shi bisa umarnin Allah sabanin kundin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya wanda ya gina ne akan mahanga ta masana na kasashen turai waɗanda suke kallon haƙƙin ɗan adam daidai da mahangarsu. su da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan agustan shekara ta 1963 kasashen amurka da ingila da kuma tarayyar soviet suka rataba hannu akan hana gwajin makaman nukiliya kafin wannan lokacin dai bayan gama yakin duniya na biyu a lokacin da aka shiga yakin cacar baki tsakanin tarayyar soviet da kuma amurka manyan kasashe masu makaman nukiliya sun ci gaba da yin gwaje-gwaje wanda hakan yake a matsayin babbar barazana ga makomar duniya akan haka amurka da ingila da kuma tarayyar soviet suka shiga tattaunawa a shekara da 1958 domin dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya da suke yi wanda hakan zai yin babbar illa ga doron ƙasa da ma dukkanin al'ummomin duniya da karshe dai a ranar biyar ga watan agustan shekara da 1963 suka cimma matsaya ta karshe tare da sanya hannu akan hana gwajin makaman nukiliya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. a ƙasar iran Sayyid ibrahim raisi na gab da rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban kasa a kasar labanan kuwa jiragen yakin isra'ila sun kai hare-hare a kudancin kasar a tunisiya kuwa an karyata rahotanni da ke cewa an yi wa rashid ganushi daurin talala tons kuma ga cikakkun labaran da ke da ke a kasar iran zababben shugaban kasar sai da ibrahim ra'isi na gab rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban kasa rahotanni daga majalisar dokokin kasar ta iran a birnin tehran dai na nuni da cewa yanzu haka da an kammala dukkanin shirye-shirye na rantsar da sai da ibrahim ra'isi nan gaba kaɗan inda yanzu haka ya isa cikin gina majalisar tare da dukkanin 'yan majalisa da sauran jami'ai taron rantsar da sabon shugaban kasar ta iran da yanzu haka yana samun halittar tagogi na gwamnatocin kasashen duniya da kuma kungiyoyi na kasa da kasa da kuma fitattun mutane waɗanda suka hada da 'yan siyasa 'yan gwagwarmaya da dai sauransu tawagogi daga kasashe 80 ne suke halarta taron rantsar da sabon shugaban kasar ta iran yanzu haka waɗanda suka hada da shugabannin kasashe da na gwamnatoci ministoci shugabannin majalisun dokoki da dai sauransu Bai ga kuma wakilan majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu wakilai daga ƙungiyoyi daban-daban na kasashen turai da asiya afirka latin amurka da dai sauransu suna halartar taron kamar da kuma babban sakataren ƙungiyar kasashe masu fitar da ɗanyen man fetur na duniya opec alhaji sanusi barkindo yana daga cikin mahalarta taron daga bangaren kungiyar gwagwarmaya na yankin kuwa mataimakin babban sakataren kungiyar hezbollah sheikh na'im kasim game da shugaban kungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas ismail haniya da kuma babban mai shiga tsakani na kungiyar ansarullah a kasar yamma muhammad abdulsalam da kuma wakilan kungiyoyi daban-daban daga kasar iraki da suna halartar taron tun kafin wannan lokacin dai hukumomi a kasar ta iran sun sanar da daukar dukkanin matakai waɗanda suka dace a bangaren kiwon lafiya a yayin wannan taro sakamakon matsalar cutar corona rahotanni daga kasar labanan sun ce wani jirgin yakin gwamnatin yahudawan sahiyuniya ya kai wasu hare-hare a wasu yankuna da ke kudancin kasar tashar almayadin ta bayar da rahoton cewa da jifin safiyar yau wani jirgin yakin gwamnatin yahudawan sahiyuniya ya kai wasu hare-hare a wasu yankuna waɗanda suke kudancin kasar labanan amma babu bayanai akan asarar rayuka rahoton ya ce tun jiya ne dai kafofin yada labaran isra'ila suka sanar da cewa a jiya an harba wasu makamai masu lizami guda hudu daga kudancin labanan zuwa yankunan inu da yahudawa suka mamaye kuma tun a jiya isra'ila ta mayar da martani da makamai masu lizami zuwa wurin da aka harbo makaman da jijjifen safiyar yau kuma jirgin yakin isra'ila ya ƙara kai wasu hare-haren a kudancin labanan amma rahoton almayadin ya ce babu wani bayani kan asarar rayuka tun kafin wannan lokacin da ya dama isra'ila tana yin barazanar kan yiwuwar shiga yaƙi da labanan inda take cewa ta shirya domin karawa da ƙungiyar hezbollah da nufin ganin ta kawo ƙarshen ƙarfin da ƙungiyar take da shi wanda isra'ila take kallon haka a matsayin babbar barazana gare ta a halin yanzu ƙungiyar hezbollah dai ta sha nana ta cewa za ta buɗe yaƙi da isra'ila ba amma idan Isra'ila ta buɗe yaƙi da ita to a lokacin ne ita ma za ta ɗauki dukkanin matakai waɗanda suka dace domin kare labanan da al'ummarta. To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. An karyata wasu rahotanni da suke cewa mahukuntan kasar Tunusia sun yi wa hambararren shugaban majalisar dokokin kasar kuma shugaban kungiyar annahada ta kasar Tunusian Rashid Ganushi dauran talala. A cikin wani bayani wanda ya wallafa a shafin na Twitter, mataimakin shugaban jam'iyyar annahada ta kasar Tunusia Rayyad Sha'ban ya bayyana cewa babu gaskiya a cikin rahotanni da suke cewa an yi wa rashid ganushi daurin talala ya ce rashid ganushi yana cikin walwalarsa ba tare da wani kaidi ba kuma babu wata barazana da aka yi a kansa na kama shi ko kuma yi masa daurin talala tun bayan hambarar da shi kafin wannan lokacin da kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa an kwashi Rashid Ganushi a cikin wani mawuyacin hali zuwa asibiti amma babu wani bayani akan hakikanin abin da ya same shi kamar yadda ita ma jam'iyyar ta annahda ta tabbatar da wannan labari da ranar lahadin makon da ya gabata ce dai shugaban kasar tunisia kais sa'id ya sanar da dakatar da prime ƙasar kasar daga aikinsa kamar da kuma ya hambarar da shugaban majalisar dokokin kasar rashid ganushi da kuma jingine ayyukan majalisar dokokin kasar baki daya al'ummar kasar tunisia dai suna kokawa ne da gazawar gwamnatin kasar wajen gudanar da ayyuka da suka dace musamman bangaren yaƙi da cutar corona da kuma matsalolin tattalin arziki kamar yadda kuma suke zargin majalisar dokokin kasar wadda 'yan jam'iyyar annahda ne masu kishin addini suka mamaye ta da su tabuka komai ga jama'a da suka zaɓe su a ƙasar turkiya kuwa allah ya yi wa shek nematullah halil ibrahim malamin da ya musulantar da mutane fiye da dubu ɗari a duniya rasuwa rahoton da tashar kasar turkiya ta bayar ya bayyana cewa shek nematullah halil ibrahim yurt malami ɗan ƙasar turkiya wanda ya musulantar da mutane fiye da dubu ɗari a duniya ya rasu yana da shekaru 80 da haihuwa ya rasu ne a wani asibiti wanda ke birnin istanbul a ranar talata da ta gabata kuma an gudanar da janazar sa a jiya laraba a garin amasiya an haifi shak ne imatullah khalil ibrahim a lardin amasiya wanda yake arewacin kasar turkiya a shekara ta 1931 da ya fara karatun addini tun daga lokacin rayuwarsa ta kuruciya a cikin shekara ta 1955 ya kasance babban ladanin babban masallacin birnin istanbul fadar mulkin kasar turkiya kuma mataimakin babban limamin masallacin daga bisani kuma ya koma kasar saudiya inda ya rayu a can na tsawon shekaru 33 inda ya rika koyarwa a masallacin mahallat ashraf wanda yake yankin jablin nur a kasar ta saudiya daga bisani kuma musulman kasar japan sun roke shi da koma kasar domin koyar da su addinin musulunci a lokacin ne kuma ya karba kiran su ya koma kasar ta japan da zama inda ya kwashe tsawon shekaru ashirin a kasar yana gina ɗaruruwan masallatai da makarantun addinin musulunci ya yi tafiye-tafiye zuwa kasashen duniya da dama domin yin wa'azi ga mutane waɗanda ba musulmi ba da kuma yi masu bayani akan addinin musulunci adadin mutanen da ya musulantar a rayuwarsa da ya san haura dubu ɗari musamman ma a ƙasar japan inda ya fi gudanar da sa na yada addinin musulunci ta jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan To yanzu kuma sai sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na Mulaika Iran. Mulaika Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi. Da maware na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wariya da ta tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma mai tsundumacin kwarar shirin a yau shirin namu zai gazaya da ku ne zuwa birnin kashan domin samun karin bayani game da gidan tabatabai wato angon gidaje a kasar iran da farko yana da kyau mu kawo takaicin tarihin wannan gida shi dai gidan tabatabai yana ɗaya daga cikin gidaje masu ɗan tarihi mai kyau a garin kashan wanda haji sa'id ja'far tabatabai na natans ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa 'yan asalin garin tans da ke zaune a birnin kashan wanda shine ya gina a lokacin sultan amir ahmad babban maginin da ya tsara taswirar ginin shine ustaz ali maryam kashani yanayin yin filasta da fenti da ƙawata wuri kuma an yi shi ne ƙarƙashin kulawar ɗaya daga cikin ɗaliban mirza abdulhassan sani'i malik gafari kashani ana kiran wannan gida da angon gidaje a ƙasar iran gidan taba-taba'i da ke kashan yana da fili mai faɗin mita murabba'i 4,730 yanayin tsarin girin kuwa an yi amfani da fasaha ta musamman inda yake amfani da turaku da ababen ƙawata wuri masu kyau da kwantar da hankali wannan ya sa ya shahara a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare a kashan da ya sa mutane suke zuwa wajen domin yawon shakatawa da kashe kwarkwatar ido. da farko dai wannan gida yana da ɗakuna takwas da matakala ashirin wanda su ne za ka bi ka je har zuwa harabar cikin gidan bayan tsallake matakalan guda ashirin ne za ka shiga cikin babbar farfajiyar gidan inda za ka ci karo da wajen wanka mai kyau da aka kawata shi a dukkan bangarorin guda biyu na wurin wankan kuwa akwai wani wuri da aka tara ruwa a ciki da lambuna da aka shuka furanni a wurin da ya sa wajen ya koma kore shar da ke jan hankula da kuma kyawun kallo ɓangaren waje na wannan gini ya ƙunshi wajen hutawan sarki da ke tagogi manya-manya da aka yi musu kwalliya da nau'in kaloli masu jan hankali hakika an kawata wannan ɗaki da kayan ado masu jan hankali saboda zane-zane da aka yi a gefen ɗankunan da sarkin ke zama akwai gidan zuri'ar taba-taba'i akwai ɗakuna dama a cikin wannan gidan a tsakiyar falansa akwai wani abu babba da ke daidaita yanayin iska na ciki da na waje musamman a lokacin da zafi ya kai daraja goma sha biyar ruwan da ake amfani da shi a gidan kuwa an samo shi ne daga cibiyar ruwa ta daulat abad da nasarabad wannan gida na taba-taba'i bayan kwashe shekaru da dama wato tawagar amintattu na sake gina wuraren tarihi na garin kashan sun sayi wannan wuri daga wajen masu shi wannan gini a shekara ta 1373 zuwa shekara ta 1376 bisa haɗin gwiwan hukumar kula da al'adu da aban tarihi na garin kashan da taimakon shugabannin ma'aikatar ma'adanai ta sa gyara wannan gini bisa yadda tsarin taswirarsa take tun daga farko gidan iyalanta bata ba'i mai cike da tarihi an yi masa rajista ne da lamba 1504 a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na ƙasa kuma yana ƙarƙashin kulawar hukumar kula da walwalar jama'a ce ta garin na kashan. ta masu wurare wannan kenan game da angon gidaje a birnin Kashan da ke nan kasar Iran. da fatan masu ware sun amfana daga abin da suka ji kuma kada a sha'afa wannan shiri fina za ku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma za mu yada zango a birnin shiraz kuma za mu tsaya ne a wannan wurin da aka fi sani da suna sa'adiyye wajen rayuwa da kuma kushewar fitaccen mawaƙin nan adabi din nan na ƙasar iran wato sa'adi shirazi Kabarinsa yana gefen dutse da ke arewa maso gabashin birnin Shiraz. A gefen makabartar akwai kabarurruka masu yawa na manyan mutane da a gina bisa wasiyar da ya bari kuma a nan ne aka rufe shi. A ranar 20 ga watan Aban na shekara ta 1353 an yi ma wannan wuri rijista a matsayin ɗaya daga cikin aban tarihi na ƙasa da ake girmamawa. Haka zalika an ƙawata kwandarar kuɗi ta ƙasar Iran ta riyal 500 a shekara ta 1387 hijira shamsiya da hoton kabarin Sa'adi Shirazi wanda kuma har wala yau a shekara ta 1989 an buga hoton ƙabarinsa a bayan takardar kuɗi ta riyal 100 kuma an yi kabarin ne da hannun Karim Khan a zamanin dolar Muhammad Shah Qajar. watakila masu wariya su su ji cikakken tarihin gina wannan kabari na Muhammad Sa'adi Shirazi. asalin wannan wuri ya kasance gidan sa'adi ne kuma ya ci da rayuwa a wajen har zuwa ƙarshen rayuwarsa kuma daga ƙarshe a nan ne aka bizne shi a karan farko a ƙayi na bakwai shamsuddin muhammad ma'abocin diwani ya gina wani abu kamar rumfa a ƙabarin na sa'adi bisa rahoton da aka samu daga ibn batuta a shekaru 35 da suka gabata bayan mutuwar sa'adi shirazi ya rubuta kuma shi ne rubutu mafi daɗewa da aka rubuta a jikin kabarin. tuma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibin da kaya a nan sai a dakace mu a wani shirin namu na gaba domin jin mu dauke da ci gaban wannan bayani da muka ɗauko game da tarihin rayuwa ko kuma tarihin wannan wurin tarihi ɗin wanda yake birnin Shiraz wato kabarin Sa'adi Shirazi da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Amma don wani suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Tanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To bari in ja ku da koma gefe in bawa Shahab Ramadan da Riza Sadiki wuri da mun gabatar da wannan waka da suka rera mana. وقتی از دور میاد دلم میلرزه حس چشمات به همه دنیا میارزه وقتی از دور میای هوایی میشم خالی از دلتنگی ها تنهایی شدم چه خوب انتظار از آن دلی که بمونه بیقراره تمام زندگی من میشه اینجا از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا Shu'aib Ramadan da Rida Sadiki an gaishe ku a cikin wannan waka da kuka rera mana. Da fatan masu wada sun amfana kuma sun ji daɗinta a huta lafiya kuma sun ji daɗinta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa ha shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng to zamu kai sai Allah mu can an jima da mazaje mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa na yi muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya